Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Ga jiran abin da muke ɗauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na a Iran banza kuma akwai shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke dauke da su idan da sauran lokaci mu duba su daga cikin labarai da aka saurara sai mu bin kwana da ku. wanda su ne abubuwan da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, takwas ga watan Yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 720 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi babban malamin addini masanin fiqihu da kuma ilimin tafsirin ƙur'ani mai tsarki da kuma adabi mas'ud bin umar taftazi a garin kuchan wanda yake arewa maso gabacin ƙasar iran bayan wani lokaci ya yi tafiye-tafiye zuwa yankunan khurasan da kuma wasu yankuna na asiya ta tsakiya domin ɗaukar ilimi a wajen malamai daban-daban allama tabtazi yana da shekaru goma sha shida da haihuwa ya fara rubuce-rubucen littafai na ilimin addinin musulunci ya rubuta littafai masu tarin yawa waɗanda har yanzu ake amfani da su a ɓangarori daban-daban na ilimi daga cikin mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta a lokacin rayuwarsa akwai littafin nan na al-mutawwal bayansa kuma akwai littafin nan na al-irshad bayansa kuma akwai littafin nan na muhtasar al-ma'ani wanda ya rubuta shi kan kan da kuma ma'anar kalmomi na larabci a shekaru ashirin na ƙarshen rayuwarsa sarki timor ɗaya daga cikin sarakunan gurganiyawa wanda yake birnin sarmakan da ke gabacin ƙasar uzbekistan ya kira shi inda ya koma can da zama kuma ya ci gaba da tarbiyyantar da ɗalibai wanda daga bisani kuma ya rasu a shekara ta 792 hijira kamariya a garin na sarmakand. da ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru 99 suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci ayatollah zainul abidin marandi ya rasu wannan babban malamin addini masani a bangaren ilmomi na fikihu da kuma ma'arif an haife shi ne a garin maran da yake yankin azerbaijan a gabashin kasar iran bayan kwashe tsawon lokaci yana karatu a mahaifarsa daga bisani ya koma birnin najaf na kasar iraki inda a can ma ya karatu a gaban manya-manyan malaman addini na wancan lokaci da suka hada da mirza shirazi da kuma mirza habibullah rashti daga bisani bayan kai wani matsayi na ilimi ayatollah marandi ya sake dawowa azerbaijan da karshe da ya zama shine babban malami wanda ake koma zuwa gare shi a yankin baki daya ya rasu yana da shekaru 72 a duniya masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

to yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanin su iran ta ce za ta ci gaba da taimaka ma kasar afghanistan bayan janyewar sojojin mamaya daga kasar shugaban kasar afirka ta kudu ya bayyana cewa musulmi sun bayar da gagarumar gudunmawa wajen yaƙi da warin launin fata a kasar afirka ta kudu a taron najeriya kuwa kotun tarayya ta sallami shari'ar tsohuwar ministar Kuɗi kemi addison tons kuma ga cikakkun labaran daki-daki ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa kasarsa za ta ci gaba da taimaka ma kasar afghanistan da al'ummarta a dukkanin bangarori a cikin wata makala wadda ya saka a shafin sa na twitter a daren jiya ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif ya bayyana cewa har kullum kasar iran tana tare da al'ummar kasar afghanistan kuma ba za ta yi kasa a guya ba wajen ci gaba da taimaka musu kuma ba za ta yi kasa a guya ba wajen ci gaba da taimaka musu bayan ficewar sojojin mamaya na amurka daga kasar a jene dai aka buɗe wani zaman taro a birnin tehran na kasar iran wanda ya haɗa manyan jami'an gwamnatin kasar afghanistan da kuma jagororin kungiyar taliban gami da wakilin wasu ɓangarori na kasar ta afghanistan wanda kuma ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarif ne jagoranci zaman taron babbar manufar iran dai ta shirya wannan taro ita ce samar da haɗin kai da kuma fahimtar juna a tsakanin dukkanin ɓangaren ƙasar ta afghanistan da hakan ya haɗa har da gwamnati da kuma ƙungiyar taliban zarif ya ce al'ummar ƙasar afghanistan ne kawai za su iya samar da sulhu da zaman lafiya a ƙasar su ta hanyar fahimtar juna tsakanin su da kuma haɗa kai a tsakanin dukkanin ɓangarorin al'ummar domin yin aiki tare da juna domin gina kasarsu da kansu ba tare da katsalandan na kasashen ƙetare ba shugaban kasar afirka ta kudu ya bayyana cewa suna alfahari da musulmi a kasar saboda irin rawar da suka taka wajen fayyacewa kasar makoma kamfanin dillancin labaran ekna ya bayar da rahoton cewa shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya bayyana cewa suna alfahari da musulmin kasar saboda taka muhimmin rawa da suka yi wajen gina makomar kasar afirka ta kudu ramaphosa ya bayyana hakan ne a lokacin da yake halarta wani taro a jiya na shugabannin musulmi da aka gudanar domin yin dubi akan irin gudunmawa wadda suke bayarwa wajen ci gaba na al'ummar kasar da kuma bangaren da suke fuskantar kalubale ya ci gaba da cewa ba ga irin rawar da musulmi suka taka tun lokacin yaƙi da wariyar launin fata a ƙasar afirka ta kudu sun kuma bayar da wata gagarumar gudunmawa wajen gina rayuwar jama'a a ƙasar musamman ma ganin cewa musulmi a kasar afirka ta kudu suna da arziki da kuma dukiya wanda hakan ya ba su damar bayar da gudunmuwa a dukkanin bangarori ganin kuma ramaphosa ya bayyana cewa al'ummar musulmi a kasar afirka ta kudu suna taimakon talakawa da marasa galihu tare da gudanar da ayyuka na jin kai inda ya bayar da misali da abin da musulmi suka yi na taimakon al'ummar kasar a lokacin bullar cutar corona a zaman da babbar kotun tarayyar najeriya da ke birnin abuja ta gudanar domin sauraron shari'ar tsohuwar minista kudi ta najeriya din wato keme adisin kan zargin yin amfani da takardar shaidar kammala aikin yi wa ƙasa hidima ta bogi kotun ta yanke hukuncin cewa tsohuwar ministar bata aikata wani laifi ba rahoton da jaridar premium times ta bayar wadda ita ce jaridar da ta bayar da wannan rahoto tun daga farko ta bayyana cewa mai shari'a tayo tayo ya ce tsohuwar ministar ba ta buƙatar gabatar da katin shaidar kammala hidimar ƙasa saboda ta riga ta samu shaidar zama 'yar kasar birtaniya a lokacin da ta kammala karatun jami'a sannan kuma mai shari'a ya ce ka'idar waɗanda ake tilastawa yin hidimar ƙasa dai su ne waɗanda shekarunsu ba su haura talatin ba yayin da ita kuma a lokacin da ta dawo najeriya shekarunta sun haura hakan amma kotun ba ta taɓo batutuwa waɗanda suke da alaƙa da wannan batu ba da suka haɗa da ƙirƙirar takardun shaidar kammala hidimar ƙasa ta bogi da kuma wasu zarge-zarge waɗanda suka haɗa da baiwa wasu 'yan majalisa maƙudan kuɗaɗe a matsayin toshiyar baki kemi sun dai ta yi aiki a matsayin ministar kuɗi a gwamnatin shugaba buhari daga ranar 11 ga watan Nuwamba shekara ta 2015 zuwa ranar 14 ga watan satumban shekara ta 2018 inda ta yi murabus don ƙashin kanta bayan bankaɗo takardun kammala hidimar ƙasa wanda ta miƙa wanda ya tabbata daga bisani cewa ba ta yi aikin bautar ƙasa a najeriya ba a daren jiya ne allah yi wa ahmad jibril shugaban ƙungiyar mai palestinawa ta jabhata ta sha'abiyya rasuwa a birnin damascus na ƙasar syria tashar almajin ta bayar da rahoton cewa ahmad jibril ya rasu a yammacin jiya laraba a wani asibiti da ke birnin damascus na ƙasar syria bayan fama da rashin lafiya ya rasu yana da shekaru 83 a duniya an haifi ahmad jibril a ƙauyen yazur wanda ke kusa da garin yafa a palestino a shekara ta 1938 bayan kammala karatun sakandare ya shiga makarantar karatun ayyukan soji a birnin alkahira na ƙasar masar inda ya kammala karatun aikin soji a cikin shekara ta 1956 ya shiga cikin palestinawa 'yan gwagwarmaya domin 'yantar da falasɗinu daga mamayar yahudawan sahiyuniya daga bisani kuma ya kafa ƙungiyar jabhar sha'abiya a cikin shekara ta 1968 wadda take dauke da makamai a shekara ta 1985 ya yi garkuwa da wasu sojojin yahudawan isra'ila guda uku da nufin yin musayarsu da falasinawa da isra'ila take tsare da su wanda kuma da karshe isra'ila ta suke falasinawa 1,150 waɗanda take tsare da su domin ta karbi sojojin nata daga cikin falasina wanda isra'ila ta suke a lokacin da ya hada shek ahmad yasin wanda ya kafa kungiyar hamas wanda a lokacin yake tsare a kurkukun isra'ila a cikin shekara ta 2002 jami'an leƙen asirin isra'ila sun kashe ɗansa jihar jibril a ƙasar labanan ta hanyar ɗana masa bam ahmad jibril ya kasance daga cikin manyan jagorin falasɗinawa 'yan gwagwarmaya waɗanda suke ƙoƙarin kawo ƙarshen mamayar isra'ila a falasɗinu ta jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. to bayan sauran labaran duniya kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na muleka iran muleka iran bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na muleka iran Shirin yake ke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren yawon shakatawa da na addini masu daɗan tarihi da ke nan ƙasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga 'yan ƙasashen waje masu son zuwa yawon shakatawa domin kashe kwarkwatar ido a nan ƙasar Iran. Da fatan masu wariya sukan ci da mu domin jin cikin shirin amma kafin nan bari su abin da tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin. A yau shirin namu zai kawo muku tarihin wasu muhimman wurare ne da ke da ɗan tarihi a nan Iran kuma ake zuwa wajen domin kashe kwarkwatar ido. A yau za mu a garin Mangare cibiyar yawon buɗe ido ta ƙasar Iran da ke birnin Kuzistan. Ƙauyen shakatawa na Mangare ƙauye ne da ke yankin da ke da tsaunuka kuma yana da wurare masu kyau na ɗabi'a da ke jan hankula. kuma yana da bishiyoyi daban-daban kamar ruman inabi ɓaure da dai sauransu lambun ruman na mangare yana ɗaya daga cikin hanyar samun kudaden shiga na al'ummar wannan ƙauyen duk shekara a ƙauyen mangare bisa la'akari da yawan lambun ruman da suke da shi iyalai suna yin bikin baje kolin ruman da sauran 'ya'yan itatuwa da suke da shi irin yanayin ruwa da iska da lambuna daban-daban da dabbobi da muhalli mai kyau ya sa aka mayar da wannan yanki ya koma cibiyar yawon bude ido da ke yankin guzistan to yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ƙoramar abbas abad da ke garin bishar kyakkyawar ƙoramar abbas abad da ke garin bishar tana daga cikin muhimman wurare masu jan hankali na yawon shakatawa da ke lardin manzandaran a nan kasar iran a gefen wannan ƙoramar akwai lambuna guda goma masu girman hekta 140 tara daga cikin waɗannan lambuna an yi rijistar sunayensu a hukumar unesco ta kula da ababen tarihi da al'adu na majalisar ɗinkin duniya kuma tara daga cikin muhimman lambuna da suke kan tudu ba a cikin sahara ba kuma an gina waɗannan wuraren tarihi ne bisa umarnin sarki abbas sarkin farko a daular safawiya a nan kasar iran a tsakanin shekara ta dubu ta shekara 120 zuwa shekara ta 121 hijira kamariya kuma ya kunshi korama fada lambu wajen wanka da dai sauransu wannan kenan game da waɗannan wuraren shakatawa guda biyu masu daɗan tarihi da suke ɗaukar hankali a nan ƙasar iran kuma kada a sha'afa wannan shiri fa yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma shirin namu zai ci gaba za mu kawo muku wani sabon wuri mai ɗaukar hankali a nan ƙasar iran wato lambun fadar akbariya mai ɗaukar hankali mai ɗan tarihi da ke birnin birjan a lardin Khorasan ta kudu irin yadda aka tsara yanayin ginin lambu da fadar akbariya ya sa masu yawan shakatawa na kasashen waje suke ɗauki zuwa wannan wuri domin kashe kwarkwatar ido tsarin gini na musamman da aka yi a fadar akbariya yana ɗaya daga cikin tsarin gini na musamman a duniya domin an yi amfani da salon tsarin gini na turkawa da kuma wani bangare na salon ginin mutanen rasha da kuma salo na irin gini na musulunci wanda su ne suka haɗu suka ba da yanayin tsarin gini mai kyau ga wannan fadar mai cike da tarihi yanayin yadda aka yi tulluwar fadar da babban falo da aka ƙawata shi da madubi na daga cikin kyawawan abubuwa da suka ƙawata fadar akbariya wannan fadar da wani ɓangare aka mayar da shi wajen adana kayan tarihi ya hada da bangaren adana kayan gargajiya da kuma batun mutumi da kuma bangaren kayan tarihi na namun daji kuma an gina matar akbariya ne a zamanin daular kajarawa a wani zama da hukumar kula da al'adu da tarihi na majalisar ɗinkin duniya unesco ta yi a shekara ta ɗaya ta sanya wannan wuri a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya har ila yau a shekara ta 1999 ne aka sanya lambu da fadar akbariya cikin jerin ababen tarihi da ake girmamawa na ƙasa a nan ƙasar iran to ma saurare ga mun kwaro bayani amma lokaci ya riske mu ya zama wajibi in jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu daga wani sabon shirin inda za mu kawo muku wani bayani game da irin ci gaban da ƙasar iran ta samu a ɓangaren yawon shakatawa da hakan ya sanya ta a cikin na gaba-gaba a duniya a wannan bangaren. Amma adinin wanda suka taimaka har shirin ya kammala ko ji shi kamar haka. Ni madugun shirin nake cewa ku kasance tare da mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng domin jin wasu daɗaɗɗen shirye-shiryen da muke dauke da su da ma wannan shiri da muka gabatar muku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. to yanzu kuma lokacin da za a gyara zama domin a saurari shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin ne wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gaito muku Shahaf Muzaffari. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. من برم هیچ که تنها نمیشه بغز ابری برام وانه میشه تفلکی مادرم بعد من حتما افسرده میشه کاش میشد این لاغل بتونی موندم اینجا که تنها نمونی عاشقم واقعا نه از این عشقای یک قرونی زندگی عین دریای بی من همش راه میرم بی تو تو خواب مثل یک کوریم که اساشا داده به دست یک کرم شمتا تا آخه تو چی میدونی ازم چنگال گرگه پا گذاشتن رو قلبم که ما ما کوشیکا خدامون بزرگه من برم هیچ که تنها نمیشه بغز ابری برام وانه میشه تفلک مادر گیم تو به چلتی که بودم ته اون کوچه تاریک بوده خیلی سالا گذشت تا دلم ریشه زد تو وجودم خیلی سالا رو یادم نمونده دورمم خیلی آدم نمونده من هنوز حرف دارم با چشات درد و دل کم نمونده زندگی عین دریای بی من همش راه میرم بی تو تو خواب مثل یک پوریم که اساشا داده به دست یک کرن شبتا آخه تو چی میدونی ازم که کنم جای چنگال گرگه پا گذاشتن رو قلبم که نخشم ما کوچیکا خدامون بزرگه من برا که تنها نمیشه madalla a gaishe da shahab muzaffari cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri fatan masu ware sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a mu na gaba domin jin mu dauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng شکل موجایی که سمت ساحل خاطره میرم مثل موسیقی دریا توی خلوت تو با من شرجی ترانه های عاشقونه جزیره وقتی لحظه هم کنارت رنگ آرامه لحن شیرین جنوبی که به واجد جون میبخشی تو خلیج فارس شبیه که جواهر میدرخشی سفر خاطر هامو تا به پاد از سر میگیرم عاشق نفس کشیدن تو هوای این جزیره پر احساسم رویای تو آشناس دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای تو پر احساس همه رویای تو آشناس دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای تو غروبی که نگاهم محو دنیای تو میشه وقتی ماه نقر پوشم غرق رویای تو میشه حس خوبی که میاد و دوست دارم وقتی تو باشی نم شرجی to da wannan zamu kai gari sai Allah ya kai mu can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu da kowa da kwanakin kufatan alheri a kasance cikin koshin lafiya